العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau sha tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da hudu wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na shida kuma insha Allahu na ƙarshe a cikin karatunmu na sharh usulil iman na ashekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi alai za mu tashi babi na ƙarshe a cikin wannan littafi shine al-imanu bil qadar imani da ƙaddara wanda shine wato rukuni na shida daga cikin rukunai na imani guda shida malam ya ce alƙadar bi fathi ƙaddara wato ka ce alƙadar ba alƙadar ba alƙadar bi fathi da fataha akan dal taqdirullahi ta'ala lilka'inat wato ƙaddarawar da Allah ya yi ma dukkan abin da yake faruwa shine yanda Allah ya tsara ma dukkan abin da yake tabbatacce ne samamme in dai halitta ne to Allah ya tsara masa duk abin da zai faru gare shi da halittarsa da komai da komai nasa shine takdir takdir shine wato tsarawa kuma ya tankwasa abin ya tafi bisa tsarin da Allah ya yi hasba ma sabaqa bihi ilmuhu kamar yanda ilimin Allah ya riga ya gabata da shi waqtabatu hikmatuhu kuma hikimar Allah ta hukunta an tabba ga akwai ilimi shine cewa duk abin da zai faru na abin da Allah ya tsara duk abin da zai faru ga halitta Allah ya sani kuma Allah ya hukunta wannan abin ya faru bisa hikima ba yayi bane haka sasakai ko yayi dan wasa ko yayi dan rashin hikima a'a waqtadatu hikmatuhu hikmar Allah ta hukunta haka malam yace wal imanu bil qadari yatazammanu arba'ata umur imani da kaddara ya kunshi abubuwa guda hudu al-awwal abu na farko al'imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila sanin cewa Allah madaukakin sarki ya san komai jumlatan gabaki ɗaya a dunkule wa tafsilan da kuma a rarraba ɗaiɗaikunsu dukkan wani abu Allah ya riga ya san shi babu abin da yake zai zamanto kan cewa zai faru Allah bai san shi ba sai ya faru bane Allah yake sanin sa tun kafin ya faru Allah ya riga ya san shi azalan wa abada tun azal kuma har abada ma'anar azalan tun azal ma'ana tun a farko Allah yana da wannan sanin abadan kuma abin da zai faru har a ƙarshe Allah yana da sanin sa sawa'an kana zalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi wannan abin da Allah ya sani daidai ne yana da alaƙa da ayyukan Allah ne wato abin da Allah zai yi kenan abin da Allah zai hukunta kamar halittun da Allah zai waɗanda Allah zai halitta da abubuwan da Allah zai gudanar a cikin halittarsa au bi af'ali ibadihi ko abin da bayin nasa za su aikata abin da duk wani bawa zai to Allah ya riga ya san shi wannan shine abu na farko duk wanda ya musun wannan duk wanda ya musun wannan kamar yadda imamu shafi yake cewa duk wanda yake bai yadda da kaddara ba to ku kafa masa hujja da ilimin Allah idan yayi inkarin wannan ya warware imaninsa domin kace Allah bai sani ba kace wannan abin da zan yi abin da yanzu abin da zai same ni gobe Allah bai san shi ba kaga wannan mutum imaninsa ya warware ya fita daga cikin musulunci to wannan abu na farko shine ginshike na farko na imani da kaddara kasan cewa Allah ya san komai babu wanda zai musu da wannan sai kafiri cewa duk abin da zai faru sai Allah ya san shi Allah ya riga ya san shi tun daga ayoyin alkur'ani duk shaida ne akan wannan kamar yadda zamu ga malam zai kawo asani abu na biyu da imani da kaddara ya kunsa al-imanu bi anna Allah kataba zalika fil lawhil mahfuz imani da cewa dukkan abin da zai faru din wanda Allah ya sani to ba kawai Allah ya san shi bane ya rubuta wannan a cikin Allahul Mahfuz allo wanda yake tsararre Allahul Mahfuz allo ne wanda yake a sama ta bakwai wanda ya Allah madaukakin sarki a cikinsa ya rubuta aka rubuta dukkan abin da zai faru Allah madaukakin sarki farkon abin da ya halitta shine alkalami sai ya ce masa uktub ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru duk abin da zai faru a cikin ilimin Allah alƙalami ya rubuta shi yasa kaga Allah yake cewa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fadi face Allah ya sani wala habbatin fi dhulumatil ard babu wata ƙwaya da aka binne ta a cikin dukkan ƙasa domin ta yi tsoro yayin da manomi ya shuka face Allah ya san wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin babu wani abu danye shine mai rai wala yabisin babu wani abu busasshe da wato matacce kenan eh, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin face ina cikin littafi mabayyani ba kawai Allah ya sani ba kuma ya sa an rubuta a cikin littafi mabayyani shine Allahul Mahfuz wa fi hadaini al-amrayni akan waɗannan abubuwa guda biyu wato da ilimi da rubuta abinda ilimin ilimi sanin Allah da abinda zai afku da dukkan halitta da kuma rubutawarsa ga dukkan abin da zai afku na dukkan halitta Allah yake cewa a cikin alkur'ani alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir shin baka sani bane cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa ai ka sani ka sani ya rasulullah cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi wato abinda Allah ya sani din a cikin sama da ƙasa dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ya san shi kuma yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki ne a wajen Allah to kun ga wannan ayat ta tabbatar da waɗannan rukunai guda biyu na imani da kaddara sanin Allah da komai da kuma rubutawa su ga dukkan abin da yake Allah ya san shi wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abdullah bin amr bin al-as daga abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma Allah ya ji kansa da shi da mahaifinsa amr bin al-as yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kataballahu maqadirul khala maqadiral khalaiq Allah ya rubuta wato kaddara dukkan abinda wato ya tsara dukkan abinda yake tsarar dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya tsara shi na halittu baki daya qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin komai duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta shi الثالث abu na uku الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله ta'ala. imani da cewa dukkan abin da yake yake kasancewa dukkan abin da yake afkuwa yake dukkan abin da yake afkuwa yake kasancewa baya tabbata baya kasancewa sai da sai da nufin Allah mashi'atillah wato Allah ya nufe shi ya so abin ya faru ma'anar so a nan wajen irada ya nufe shi hmm, ya nufe shi sawa'an kanat mimma mimma yata'allaqu bi bi fi'lihi daidai ne wannan abin yana da alaka da ayyukan Allah ne aumin ma ya ta'allaku bi fi'lil makhluqin ko yana da alaka da ayyukan halittu abubuwan halitta qala Allah ta'ala fi ma ya ta'allaku bi fi'lihi Allah ya ce dangane da abin da yake da alaka da ayyukan Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da ya so kuma ya zaba a cikin halittar to haga wannan dukkan abin da Allah zai yi na ayyukansa sai abin da ya so yake sai da abin da yake da irada yayi sai yayi babban dalili akan iradar Allah jalla wa ala shine yadda wato samuwar waɗannan halittu a yanda suke kaga mutum ya zamanto kamarsa daban da abin kamarsa daban da biri kamarsa daban daga zaki saboda Allah ya nufe shi ya zamanto haka za ka gama shi'a tana aiki a nan wajen domin zai iya zamantowa hanyoyi zai iya zamantowa da kama na dukkan dabbobin da muke ciki duk ya kawar da waɗannan kama ya tabbatar masa da kama guda ɗaya wannan ya nuna kan cewa mashi'a Allah ita take aiki Allah yana nufi ya kasance a haka dan haka ya tabbatar da shi a haka wa kuma Allah ta'ala ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da yaso Allah yana aikata abin da yaso duk abin da Allah ya nufin ya aikata to shi zai aikata saboda haka fi'ilin Allah yana da yana rataya da mashi'ar sa ne sai abinda Allah ya so sannan zai yi babu wani wanda yake tilasta shi ya zama to da wani ne ya so sannan sai ya sa Allah ya yi shi yasa kaga wato waɗanda suke ganin cewar akwai wai wata addu'a wadda za ta zama to kaifi guda idan aka yi wannan addu'ar sai Allah ya yi wani yana ɗaya daga cikin nau'i na shirka kamar ana tilasta ma Allah ke cewa wani abu Allah yana yi ba da sa ba kenan shi ko Allah babu mai tilasta masa abin da ya so shi yake yi saboda shi babin addu'a ne ma ake yi in Allah ya so shi kenan sai ya maka ya maka ijaba amma babu wani abu wanda yake za a ce idan ka ce akwai wani abu wanda yake za a ja wanda in aka jashi wannan abin sai ya tabbata to ka cira Allah cewa ba Allah ne yake kaddara abin ba ba Allah ne yake nufin abin ba a'a wannan abin da kake shine yake da tasiri a cikin halitta wanda yake wannan yana daga cikin man mummun yana daga cikin wato mummunan kuskure da waɗansu sukan yi a babin addu'a sai ka ga akan neman wato biyan bukata har sun warware tauhidinsu eh wannan zamu zo babinsa a wannan hadisi ne cewa da akwai wani abin da yake ya riga kaddara da addu'a ce don saboda ai wato Allah maɗaukakin sarki matakin abubuwan da Allah yake bayyana mataki mataki ne akwai abin da Allah ya bayyana shi ga mala'iku suka sani Allah ya ce alal misali ga abin da mala'iku suka rubuta na shekarun bawa na ayyukansa da arzikinsa su abin da suka sani kenan kuma haka suke zartarwa amma kuma akwai abin da Allah yake shafewa cikin abin da suka sani Allahu ma yasha'u wa yusbit ya shafe abin da ya so ya tabbatar wa hu ummul kitab amma uwan asalin littafi na lawhul mahfuz yana wajen Allah wannan ba wanda ya sani sai shi jalla wa ala to wannan shine ba a canza shi sai ga Allah madaukakin sarki ya ya nufa cewa ya kaddaro wata musiba za ta samu mutum kuma ya kaddaro cewa bawa zai yi addu'a da wannan addu'ar zai shafa wannan musibar ya zama to bata ko ba duk da yake a wajen mala'iku to an rubuta musu kan cewa ga abin da zai faru amma Allah ya shafe saboda albarkacin wannan addu'ar da Allah ya kaddaro masa ita kanta addu'ar shine ya kaddaro masa yi wa qala kuma Allah ta'ala yace wa huwa alladhi yusawwirukum huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifan iyayenku mata kaifa yasha yanda Allah ya so yanda Allah ya so haka yake suranta mutum kaga babu wani mutum da aka shawara da shi aka ce ya zo ya ce ga irin hancin da yake so a yi masa ga irin idanunsa ga irin kamar da yake so a bashi ga irin kalan cikinsa, ga irin jinsin da yake so in dai aka riga aka ce an yi ciki da wani to shi kenan shi kan zama ba a san shi ana cewa an yi cikin wani har a ce an sa suna daga ciki a ce wannan sunan wannan cikin wani ne muna jiran yanzu to Allah shi ne yake suran shi a cikin mahaifa yanda to wannan ma tabbatar da shi wannan halittar ta wanda zai fito a inda Allah ya halitta shi ya halitta shi ne da yan bisa mashi a bisa nufin haka ya so ya zama wa qala ta'ala kuma ya ta'allaqu bi fi'l al-makhluqin kuma Allah wannan duk dangane da ayyukan Allah cewa dukkan abin da Allah ya yi da nufin to dangane da kuma ayyukan makhluqin halitta Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la sallatahu alaikum fala fasalu da Allah ya faruwa tsakanin musulmi da waɗanda suka tafi zuwa wajen waɗansu mutane daban waɗanda yake ba musulmi ba suka kasance tare da su suka je suka yi alƙawari tare da su Allah ta'ala ya ce idan dai suka zo muku su idan dai sun tafi wajen mutane ne wanda yake tsakanin ku da su akwai alƙawari to ku kiyaye alƙawari kada ku kada ku wato kada ku yanke to sai Allah yake cewa da Allah ya so da sai ya sallata ku sai ya sallata ku ka gani fi'ilin su wato idan ba Allah ya so ba ba za su samu ikon su kashe musulmi ma'ana iko wato eh, a a wato ikon da suke da shi na su su yaƙi musulmi Allah ne ya ba su wannan ikon sai da nufin da ya so sai ya ba ku amma da bai so ba da bai da Allah madaukakin sarki bai nufa haka ba sai bai ba su wannan ikon ba sai kuma ba su ba to idan ku da ya so su yi din to sai ya ba su wannan ikon sai zama su yayi inda yayi nufin su sai ba su wannan ikon wanda yake kace cewa hatta ayyukan makhluki ma san su da mushi a Allah yake tabbata sai Allah ya sai yasa ake cewa mata Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda duk Allah ya so shi yake tabbata na ayyukan Allah da kai kanka ayyukan ka hmm? na kai kanka ayyukan naka yasa aka ce idan mutum ya je ya shiga Allah madaukakin sarki a misalin da ya bamu na masu alkarya guda biyu na mutanen nan guda biyu da ɗan da ɗayan su Allah ya shi gona da ni'ima ya shiga yana kawo yana ganin kan cewa shine yayi yi ka wannan aiki abokin sa yake ce masa walau la idda khalta jannata ka kunta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqallu min kamalan wa walada me yasa da da ka shiga cikin gonar data ka ce abinda Allah ya so shine wato wannan abun da ya samu kuma yake yi yake haifar da wannan arzikin duk masha Allah Allah ne Allah ne ya so to haka ake son mumini ya kasance ya san cewa duka wani abu kana na aikinsa da ikon Allah ne sannan Allah ta'ala ya ce wa sha Allah ma fa'aluhu fadarhum wa ma da Allah ya so da ba ba dan haka kare su da abin da suke kirkira makarya Allah karya mushrikai yayin da suke kira ma Allah ƙarya su ce wannan dabbar haramtacciya ce wannan dabbar ga hukuncinta wannan dabbar ba hukuncinta duk suna yin abubuwa na shirka Allah ya ce wani sha Allah ma fa'alu da Allah ya so da musu haka wato sha aikin da suke na kafirci da Allah ya nuna musu wannan ba wanda ya nuna kan cewa ayyukan ibad ayyukan makhluqin dukkan sa tabbata ne da nufin Allah jalla wa don ba abin da ke fita daga cikin nufin الرابع أبناء الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة مخلوقة لله تعالى بذواتها إيمان بكن شوى دكا وأنصى أبو نفسك كبتا دكا وأنصى حديث دكا وأنا حديث أنا الله يكسر شيء أبايا كسا تو الله يكسر شيء بذات بذات وأنن أبو بذات وأنن أبو الله يكسر وصفاتها دين صفر وحركاتها دكا مخلوق قال الله تعالى الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل komai da komai sawa'un abin da muka sani da wanda muka sani ba duk wani abu in dai shai'u ne ba Allah ba to Allah ne ya halicci Allah ne halicci sammai Allah ne ya halicci kasai Allah ne ya halicci mutane ya halicci aljanu ya halicci mala'iku ya halicci dabbobi ya halicci ayyukan da mutane suke yi na imani da ayyukan da suke yi na kafirci da ayyukan da suke yi na da'a da ayyukan da suke yi na sabo domin duk wannan shai'u to Allah ne ya halicci sannan Allah ta'ala ya ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira kuma Allah shine ya halicci dukkan wani abu kuma ya auna shi ya tsara shi tsari tabbatacce ya sanya shi kowanne da gwargwadonsa wa qala annabi illahi ibrahim alayhi salatu wassalam kuma Allah ya bamu labari ya faɗa dangane da annabi ibrahim alayhi salam annahu qala li qaumihi cewa annabi ibrahim ya ce ma mutanansa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halitta ku da ku da abin da ayyukan na kuma halittar Allah ne to waɗannan abubuwa guda uku su ne ake kima maratibul qadar wato darajojin ƙaddara na farko al-ilmu ilmi sanin Allah da dukkan komai na biyu al-kitaba rubutawar Allah da dukkan komai na uku al-mashi'a nufin Allah da dukkan komai na hudu al-khalqu halittar Allah da dukkan komai imani da su shine wanda duk ya haɗa shi ya imani duka wayannan guda abubuwa guda hudu to ya cika imanin sa da kaddara ya cika imanin sa da kaddara to wal iman bil qadar ala ma wasafna imani da kaddara kamar yadda muka sifanta shi muka bayyana shi la yunafi an yakuna lil ardi mashi'a baya korewar cewa bawa shi ma yana da nasa nufin fi af'alihi al-ikhtiyariyya a cikin ayyukansa na zabi وقدرة وقدرة وقدرة عليها da kuma iko a yi wannan ayyukan nasa na zaki li anna shar'a domin shari'a wal da kuma abinda muke gani kuru da mutu da lani ala isbati dalika lahu sun tabbatar masu ne akan tabbatar da wannan gari أما الشر وأما شريعة فقد قال تعالى فقد قال الله تعالى في المشيئة الله ياتي أتكن نكم باوا كأيك فمن شاء فمن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا duk wanda yake so to ya riki makoma ya zuwa ga ubangiji kaga an tabbatar mu da bawa ko yana da yana da yana da miki yana da miki wa qala yasu fa'atu harfakum annashi'tum ku zai ke ma iyalinku annashirin duk inda kuke duk inda kuke so an tabbatar da bawa ne kan cewa yana da nufin yayi wato alaka da iyalinsa ta inda yake wa qala fil qudra dan jami da ikon sa kuma Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa aqulu ku ji tsoron Allah gurgudan iya gurgudan ikon ku saurari umarni kuma ku yi biyayya kaga yace ku ji tsoron Allah gurgudan ikon kaga ya tabbatar musu da ikon wa Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora ma rai yin wani abu face gwargwadon iyawa gwargwadon karfinta laha ma kasabatu alaiha ma kasabat abin da ta yi na alkhairi ladan yana tabbata a gare abin da kuma ta aikata na sharri ladan yana nan wato laifin yana nan a kanta wa amma amma abin da yake na yau da kullum kuma abin da yake na quru na da muke gani fa inna kullu insani ya'lamu anna mashi'atan wa qudra dukkan mutum ya san yana da miki kuma ya san yana da iko bihima yaf'alu wa bihima yatru da su ne yake aikatawa da su ne yake bari kowane mutum ya san yana da wani ya san yana da yana da nufi in yana so kada ya dauki kayan mutane yake ce ba zai dauka zai yi niyyar kyauta ba zai dauka in kuma yana da niyyar ya dauka din zai yi niyyar ya dauka baya jin kan cewa wani abu ne yake tura shi yake tilasta shi kamar maganatin su yake jin san kayan mutane ko ya wani abu na aikin sa a'a yana da rizki nasa da Allah ya sa masa yana da kuma iko nasa wa yafru wa yafarriqu bayna ma yaqa'u bi iradatihi yana bambancewa tsakanin abin da yake afkuwa da nufinsa kalmashi kamar tafiya wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi da abin da yake afkuwa ba tare da nufinsa ba kan irti'a kamar rawar hannu kamar mutum mai rawar hannu akwai wani wanda yake ba ma dan girman shekaru ba haka Allah ya shi da rawar hannu kaga ba shi da iko wajen ya tsayar da hannu haka sai da kawai hannun yana yi amma tafiya zai ce tafiya kamar rawar hannu ce a gare, gari zaɓinsa ne ya ce zai taka ya je can wajen amma ba zai ce yanzu zai yi rawar hannu ba sai dai kawai ya ga abin ya zo lakin to idan muka tabbatar ma da bawa mafi'a muka tabbatar ma da bawa kudura ne iko to yaya alaƙar ikonsa da nufinsa yake da ikon Allah da nufin yace lakinna mashi'atal abdi wa qudratuhu waqi'atan bi mashi'ati Allah ta'ala wa qudratihi bi qawli Allah ta'ala yace sai dai da mashi'ar bawa nufinsa da ikonsa akan ya abu suna tabbata ne da nufin Allah da ikon Allah dan haka Allah ta'ala saboda Allah ta'ala yake liman sha'a minkum an yastafi da duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan hanya wa ma ta'ala illa an yasha ba za ku so ba za ku ba za ku ku so ku yi ba su daidaita din illa an yi ta'ala sai Allah ya رب العالمين سبحانه وتعالى لأن الكون كله ملك لله دومون حليتها باكيدا ملك الله فلا يكون في ملكه شيء بدون إذنه ومشيئته فأقل الذي أقوى من ملك الله بعد كل منسى باب نفسه وانا شيني آه، علاقة mutum ya san cewa Allah ya dabbobi da ba za su iya wannan ba sai ba a nuna musu ba ba kallafa ba a nuna musu kan cewa wannan daidai ne wannan ba daidai ba idan ba su da wannan ikon na zaɓin su yi ko kar su yi amma mutum yana da ikon amma mutum yana da ikon yana da zaɓin ya yi abu ko kar yayi don haka sai aka bashi aka nuna wahadainahun najdain sai Allah ya nuna masa hanyoyi guda biyu wanne zai zaɓa to amma a cikin wannan zaɓin nasa hmm, zaɓin da yake yi tun da yana daga cikin abin da yake faruwa a cikin halittar Allah shi kansa yana ƙarƙashin ikon Allah ba shi da ikon ya nufi yin wani abu sai in Allah ya yi nufin ya ba shi wannan ikon ya yi ba shi da ikon ya yi in ma ya nufi kan cewa zai yi sai Allah ya ba shi ƙarfin ya yi wannan abu saboda haka dolansa ya zamanto mai jin wato girman Allah ne a sama da shi hatta akan nufin nasa da zai yi da kuma hatta akan ikon da zai yi da Allah ta'ala ya bashi to imani da wannan yana daga cikin imani da duk wani yana daga cikin imani da kaddara kuma yana daga cikin abin da ya bambance mumini da wanda ba mumini ba wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahu al abd hujjatan ala ma taraka min al wajibat ma'asi imani da kaddara kamar yadda muka faɗe shi to wannan baya ba mu bawa hujja akan barin abin da barin ayyukan wajibi ko aikata ayyukan sabo wa ala hadha fahtijajuhu bihi batil min wujuh dan haka duk wanda yake kafa hujja da kaddara to hujjar sabatacciya ce ta fuskoki da dama domin waɗansu abin da suke cewa kenan sai to a'a to tunda Allah ne ya ba mu da ikon mu zaɓa sai Allah ya ba mu iko saboda haka idan ban zaɓi gaskiya ba to Allah ne bai bani iko ba saboda haka a kyale ni in bi rashin gaskiya ta idan ban zaɓi ne aiki idan ma na zaɓa na yi ban yi ba Allah ne bai bani iko ba tunda komai ikon Allah ne to yanzu akwai hujja akan mutum ya kafa hujja da wannan akan kada ya bi Allah saboda wai ganin cewa akwai kaddara kamar mutum ya zo ya ce mutum ya zo ya satar ya saci kuɗin mutane shi ne yasa sa aka kama shi aka je aka yi shi gaban alkali wani ne ai ya sata aka ce wallahi Allah ne ya kaddaro Allah ne ya kaddaro mu wannan al'amari to Allah ne ya kaddaro maka sai mu ce to ma bari mu yanke hannunka sai mu ce Allah ne mu ma ya kaddaro in yace eh to yayi daidai in yace yayi daidai to zai san cewa hujjar da yi da kaddara fasila ce in ku ya ce ba daidai ba bane to nan wajen yayi sanako ta yaya za a kai ka kafa hujja da kaddara sannan kai ma a zo a za a kafa maka hujja da kaddara ka kiyarda to amma akwai fuskoki dalilai da dama da suke nuna kan cewa wannan hujja babu hujja akan mutum ya aiki wato ya da'awar imani da kaddara kan barin wajibi kan barin aikata wajibi ko aikata sabo na farko qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala sai ya qulu alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una waɗanda suke mushrika waɗanda suke shirka za su ce da Allah ya so da ba shirka ba wala aba'una da iyayen mu ba su shirka ba wala haramna min shay da ba mu haramta wani abu daga cikin abin da muka haramta ba duk da Allah ya so duk da ba mu ba saboda haka dan me zaka zo ka matsa mana ka kyale mu ai da Allah ya so da ba mu ba Allah ya ce zalika kadzdzaba alladhina min qablihim tamkar haka waɗanda suka gabata suka gabace su suka karyata hatta zaqu ba'sana hasai da suka dandana azabar mu wal hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani abu na ilimi ku fitar da shi a gare mu in tattabi'una illa dhann ba da kuke bi sai zato wa in antum illa tahrusun ba da kuke sai yanka kuke kuna faɗi kawai ba tare da hujja ba walau kana lahum hujjatun bil qadar ma azaqahum Allah ba'sahu da suna da hujja a cikin kaddara da Allah ba zai ce ya ɗanɗana musu azabarsa ba cewa wanda suka gabace su suma haka suka yi hujja da kaddara har sai da Allah ya azabtar da su saboda haka wanda duk ya kafa hujja da kaddara to zai da azabar Allah ne wanda duk ya kafa hujja da kaddara akan barin abin yin abin da Allah ya umarce shi to ma'ana zai hadu da hukumar Allah domin hujja da kaddara ai baka santa ba ta za a kafa hujja da ita ta yaya za a yi ka kafa hujja da kaddara domin kaddara ba ta zama a kaddara sai abin ya faru shi yasa kaddara akan abin da ya wuce ni mumini yake ya duba to haka Allah ya sai ya sallama ma hukuncin Allah amma akan abin da bai faru ba baka san kaddarar ba da haka ta za a yi ka kafa hujja da ita ala misali kana zaune ka ce a bari mutum ya wato mutum mara kirki barawo yana zaune ya ce bari ya je ya tsara sata ce to ai dama dama Allah ya kaddaro masa cewa zai yi sata ya aka yi sani cewa Allah ya kaddaro masa amma da abin ya riga ya faru ya yi sata sai ce Allah ne ya kaddaro idan ya auna ya kan cewa wannan abin da Allah ya kaddaro ba abu ne wanda Allah yake so ba sai ya tuba ga Allah ya barranta daga wannan aikin amma kafin ya yi ya je ya ce zai yi bayan ya sani sannan kuma ya ce kaddara ne ya aka ya san cewa Allah ne ya kaddaro kaga bai ma kafa hujja da kaddara din ba shi yasa Allah ta'ala nan ya ce musu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da ilimi kuna da wani ilimi a gare ku ku fitar da shi a gare mu cewa Allah madaukakin sarki ya so kan cewar ku yi shirka ya so kan cewa ku haramta ma wannan kun sani kun san kun san abinda Allah ya yi nufi za ku iya sanin abin da Allah yake so ma'ana ya yarda da shi shine abin da ya sauka a cikin shari'a amma baka san abin da Allah ya nufa ba ba yadda za ka san abin da Allah ya nufa tunda sai abin ya faru sanin nufin Allah zai tabbata wannan ku sirri ne da babu wanda ya sani sai Allah saboda haka duk wanda ya ce zai kafa hujja da wannan kaga bai kafa hujja da wani abu ba a wato ya kafa hujja da yanka ne da fada yana bin zato ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya musu azaba yayin da suka kafa hujja da kaddara wajen barin imani da Allah asani na biyu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba hujjatun ba'da ar-rusul manzanni mun Allah ya ce mun aiko manzanni suna masu bishara suna masu gargadi domin kada mutane ya zamanto sun samu hujja akan Allah bayan zuwan manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne gwani walau kana qadar hujjatan lil mukhalifin lam tantafi lam tantafi bi irsalir rusul da hujja kaddara hujja ce ga waɗanda suke saba ma Allah da zai zamanto kan cewa aiko manzanni bai zamanto ya yanke musu hanzari ba domin ko da an aiko manzanni za su iya cewa a to Allah baka kaddara mana mu bi ba saboda haka ai ko manzani bai zamanto hujja ba saboda haka kenan kaga abinda Allah ya faɗa bai tabbata ba abinda ko Allah ya faɗa dole ya tabbata li'anna al-mukhalafa ba'da irsalihim waqi'atun biqadri Allah domin za su ce ai saba ma manzanni da suke bayan aiko manzanni ya afku ne da wato da kaddara Allah ta'ala kun fahimci wannan kun fahimci wannan hujjar wato Allah ya aiko manzanni domin su zamanto sun yanke hanzari ga halitta domin rana alkiyama Allah zai kama mutane ne da cewa shin a me yasa ba kai imani da ni ba kai bawa ba kai abin da na ce kai ba ban aiko maka manzo ba ya ce kai imani in kai imani zaka sami yarda ta ya ce ka bi ni kuma ya gaya maka ga yadda ga abin da za ka yi ka bi ni kaga me ya amsa mutum anan sai ce Allah ka aiko min manzo saboda haka a nan wajen an yanke masa hanzari ko ba a yanke masa hanzari ba to da hujja da kaddara karbabbiyar hujja ce mutum zai iya cewa in Allah ya ce ban aiko maka manzanni ba domin in yanke maka hanzari sai ya ce eh, Allah ka aiko min manzanni amma ai kaddara ka ita ta hana nabi ka kaddara da kaddara ita ta hana nabi ka to kaga kenan wato abinda Allah ya ce ai ko manzanni yanke hanzari ne bai zama to yanke hanzari ba kenan duk da haka bawa ya samu hanzari kenan kaga kenan abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kaga zai zama to wato kenan ba hujja bane wanda yake ko magana Allah ita ce hujja an fahimci abin nan fuskar wannan dalilin ko na'am الثالث abu na uku ما رواه البخاري ومسلم abinda Bukhari da Muslim suka ruwaito wal lafdhu lil Bukhari lafazin na Bukhari ne an Ali ibn Abi Talib daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal janna babu ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa makomarsa na aljanna a makomarsa a wuta ko a aljanna fa qala rajulun min alqawm sai wani mutum daga cikin mutane yace ala nattakila ya ala nattakilu ya rasulullah to ba shikenan ba sai mu zauna mu dogara ga abinda aka rubuta mana ya rasulullah qala la yace kada ku yi haka i'malu ku je ku yi aiki fa kullum muyassar kowa an sauƙaƙe masa tafiya ya zuwa ga abin da aka rubuta masa wanda ya zamanto kan cewa mutumin kirki ne sai ga an sauƙaƙe masa yana ayyukan kirki wanda ba mutumin kirki ba watsatsi sai ga an sauƙaƙe masa aikata aikin watsewa Allah ya kiyashe mu ثم قرأ سنة أن تفضل الله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية دو وندا يباد حق الله كم ji tsoron Allah. wa saddaqa bil husna ya gaskata da aljanna fa sanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu sauƙaƙe masa abin da zai kai shi zuwa ga cimma abin da yake mai sauƙi shine shiga aljanna wa fi lafzi muslim wa fi lafzin li muslim a lafazin riwayar muslim fa kullun muyassarun lima khuliqa lah kowa an sauƙaƙe masa ya zuwa ga abin da aka halice shi domin sa fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil amal annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aiki wani ha'anin ittikali alal qadar ya hana dogaro akan kaddara yace kada kace zaka dogara ga kaddara dan baka santa ba sai za ka dogara ga kanta yace kai aiki kai aiki na kwarai in kana aikin kwarai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta maka din shi zai tabbata الرابع wato dalili na hudu akan cewa ba a kafa hujja da kaddara anna ta'ala ta'ala amara al-abda wa naha Allah ya umarci bawa ya hana shi walam yukallifuhu illa ma yastati bai dora masa ba face abin da zai iya qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun iyawa kaga Allah bai dora maka cewa sai ka ji tsoron Allah irin jin tsoron Allah mala'iku ba yace ka ji tsoron Allah gurgudun yanda zaka iya Waƙala ya ce layu yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya kallafa ma rai face abinda take da iko akan ta yi walau abdu mujbaran ala al da bawa ana tilasta shi yayi aiki kamar ganye ne sai inda iska ta buga shi la kana mukallafan bima la yastati'u al da sai ya zama an kallafa masa abinda ba shi da iko kenan akai idan da a ba shi da ba an kallafa masa wato da zai zamanto kan cewa an tilasta shi dole akan abin da aka rubuta masa dole sai ya je yayi ba shi da wani iko nasa ba shi da wani zabi nasa an ɗora masa abin da ba zai iya ba kenan wa hadha batil wannan kowa ba daidai bane ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه dan haka ne ma idan sako ya afku daga gare shi bisa jahilci bai sani ba au nisyan ko bisa mantuwa au ikrah ko aka tilasta shi fala ithma alaihi babu laifi a gare shi li'annahu ma'zur domin yana da uzuri da ba shi da uzuri da ko tilas ne da ba zai zama to kan cewar an yi masa uzuri a cikin waɗannan halaye ba alhamis na biyar anna qadara Allah ta'ala sirrun maktum qaddara Allah sirri ne koyayye la ya'lamu bihi la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur ba sanin sai bayan abin ya faru shine abin da nake cewa kaddara sai ta faru sannan ake sanin ta kaddara sirri ce ba wanda yake sani sai abin ya riga ya afku wa iradatul abd lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi nufin bawa kuwa akan abin da zai aikata ya zo ne kafin ya aiki in mutum yana sanya abu sai ya nufi tukuna ko ya niyya sannan zai aikata tsakanin aikin da niyyar wanne ne na farko niyya niyya ita ce ta farko sannan aikin fatakunu iradatuhu alfi'l ghairu mabniyatin ala ilmin minhu bi qadarillah saboda haka nufin sa kan yayi aikin bai gina shi bane akan ilimi da sanin kaddara Allah ko ba haka ba yayin da yake niyyar zai aikata abu ya san kaddara domin kaddara sirri ne sai abin ya faru sai fi'ilin ya faru tukuna sannan kaddara take tabbata amma kafin fi'ilin ya faru ka san kaddara baka sani ba wa hina idin tantafi hujjatuhu bil qadar saboda kaga anan ba shi da hujja a kaddara kun fahimci wannan yayin da mutum zai ce ai kaddara ce bari kawai zan tsaya sai abinda Allah ya kaddaro min mu saboda haka mutum ya je yayi sata yayi sharholiya sai ya ce ai kaddara ce yayin da yake niyyar zai yi wannan abin ya san kaddara fi sani ba saboda haka kaga bai gina aikinsa akan kaddara ba idh hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu domin babu hujja gabawa a cikin abin da bai sani ba السادس دليل نشد أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه muna ganin mutum yana kokarin abin da dai zai dace da abin dai yake dacewa da abin da yake so na al'amuran duniyarsa hatta yudrikahu har sai ya cin masa wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu baya kaucewa gare shi zuwa ga abin da yake ba shi yake so ba thumma yahtaju ala udulihi bil qadar sannan yace a ya bari ne saboda ai ina kafa hujja da kaddara falimada ya'dulu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi to dan me yake kaucewa ga abin da zai amfane shi a cikin al'amuran a cikin sha'anin addinin sa ila ma zurru zuwa ga abin da zai cuce shi thumma yahtaju bil qadar sannan ya kafa hujja da qaddara afalaysa sha'anul amrayni wahida al'amuran duk guda biyu ba daidai bane yanzu mutum zai ce a mu dauki dalibi yace shi yanzu ba zai zauna ya karatu ba abinda Allah ya kaddara shi zai samu ja jarabawa gobe ya ga mutane sa ta tafiya sa ta karatu sai ya ce dariya ya ce ayo ai abinda Allah ya kaddara shi zan samu ba zan yi karatu ba hmm? in ya zo ya faɗi eh, in ya zo ya faɗi wa zai wa zai zargin wa zai zargin kansa zai bal mai hankali baya yin wannan zai yi kokari akan abin da ya san shi zai amfani shi ba zai tsaya ya ce zai yayi hujja da kaddara ba ko kuma yana neman aiki a ce masa gashi can ka tashi an ce duk wanda yake da qualification irin naka yake da class din digiri irin naka yana da dama ya samun aiki ya ce a'a ku dai ku je ina tsawon ga kaddara in Allah ya kaddara zan samu abin zai zo hannan kaga mutum ba duk mai hankali ba zai yi haka ba to idan a cikin al'amarin duniyar ka baka yi haka ba baka yi hujja da kaddara ba ta ya za wajen addini kuma ka zo ka ce za ka yi hujja da kaddara ka ce ba za ka yi sallah ba saboda ai Allah in Allah ya kaddaro dan aljanna ne za ka yi sallah in Allah bai kaddaro dan aljanna bane ba za ka yi sallah ba saboda ka bar ka zauna kaga a rayuwar duniya ba ka yi saboda Allah ya riga ya yi mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asdaqul asma harith wal hammam sunayen da suka fi komai gaskiya shine me wato alhari. manomi walhamma, da kuma wato mai himma wato mai damuwa akan su yayi abu su suka fi komai sifanta halittar dan adam dan adam haka yake idan dan adam yana son abu haka za ka ga ya himmatu ya yi dabara ta nan ya yi shiri ta nan ya yi kokari ta nan ya yi kokari ta nan sai abin nan ya tabbata haka ɗabi'a ɗan adam take to idan za ka yi akan abin da zai amfane ka na abin da kake so dami ba za ka yi ba akan ranar lahira ba ka kafa hujja da kaddara ka yin aiki ka ce ai kai kana jiran kaddara ne a wajen al'amarin da kasan zai amfane ka bisa ɗabi'ar ɗan adam ba zai iya ba to amma sai ka zo wajen addini ka ce za ka yi wa ilaika misalan yuwaddihu zalika bari baka misali da zai bayyana maka wannan law kana biyadil insan tariqan da a <coughs> law kana bi yadayil insan tariqan a gaban da a ce a gaban mutum akwai hanyoyi guda biyu ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawda dayan ɗaya hanyoyin yana zai tike zuwa ga gari wanda yake gari ne na tashin hankali da rashin da rashin tsari da rashin bin doka qatlun kisan kai wani habun da kwace dukiya wanti hakulli li arab da wato keta alfarma mm, fyaɗe da sauransu wa da tsoro wa ju' da yunwa wa sani ɗaya hanyar kuma yantahi bihi ila baladin kulluha nizam gari ne wanda yake gabaki ɗaya a cikin tsari ake wa am da aminci wa amnun mustatab da aminci tabbatacce wa aishun raghid da rayuwa wadda take ta ni'ima komai cikin sauki wa ihtiramun lin nufus da wato ba da wato tsare rayuka wal a'rab da tsare mutunci wal amwal da tsare dukiyoyi fa ayyu tariqaini yasluk wace hanya zai bi wace hanya zai bi ya san hanyar da zai kai shi garin aminci ita zai bi innahu sayasluku at-tariqa ath-thani tabbas zai bi hanya ta biyu alladhi yantahi bihi ila baladin nizami wal amni wanda zai tike da shi ya zuwa ga garin garin tsari da aminci wala yumkinu ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda baya yuwa ga duk ga wani mai hankali har abada da dai ya bi ta da zai kai shi zuwa ga garin wato a garin watsewa garin tsoro wa yahtaju bil qadar ya ce ai kaddara ce falimadha yasluku fi amri al akhirah tariqan nar duna janna duna tariq janna wa yahtaju bil qadar to al'amarin lahira dan me yake bin tafarkin shiga wuta ba tafarkin shiga aljanna ba kuma ya kafa hujja da kaddara wa misalin akhar misali na biyu wani misalin kuma naral marid yu'ramu yu'maru biddawa fa yashrabuhu muna ganin mara lafiya ana umartar da ya sha magani sai ya sha wa nafsuhu la tashtahi ransa baya son maganin wa yanha wa yunha an at-ta'am alladhi yadhurruhu a hana shi cin abincin da yake zai cuce shi fa yatrukuhu ya bashi wa nafsuhu tashtahi ransa kuma yana son cin wannan abincin kullu zalika talaban lishifa duk wannan saboda me saboda neman wato lafiya Eh, a waraka wassalama da leman wato lafiya wala yumkinu an yamtaniya an shurbi dawa ba zai yiwu ba ya kishan shan magani aw ya'kulu ta'am ko ku aw ya'kulu ta'am alladhi yadhurru ko ya ci abincin da zai cuce shi wa yahtaju bil qadar kuma ya ce yana kafa hujja da kaddara cewa ai haka Allah ya kaddaro فلماذا يترك الانسان ما ma amara Allah bihi wa rasuluhu me yasa to me zai sa me yake sa mutun ya bar abinda Allah ya umarni da shi da manzon Allah suka yi umarni da shi aw yaf'alu ma naha Allahu anhu wa rasuluhu ko kuma ya aikata abinda Allah ya hana da Allah da manzonsa suka hana thumma yahtaju bil qadar sannan ya kafa hujja da kaddara likita ne ya hana ka yace kada kai wannan ya umarce ka kai wannan ka bi shi saboda ka san zai baka maslaha baka ce a'a an yi kaddara ce in Allah ni ni ba zan yi ba duk ka faɗa likita ba zan yi ba kaddara ita za ta ita za ta tabbata mutum ne yana diabetes aka ce masa ga magungunan da zai sha ga abincin da zai ci ga abincin da ba zai ci ba sai ga ya buga likita sau da kafa saboda yana so ya zauna lafiya yana so kada ya sha wahala ba zai ce a ai ni zan ci sai abin da Allah ya kaddaro to yaya za a yi ya bi likita a nan wajen bai kafa hujja da kaddara ba amma abinda da Allah da manzansa su ne suka umarce shi suka ce kai kaza kar kai kaza kai kaza kar kai kaza ai kamar dai likita ne ya ce maka kai kai kaza kar kai kaza kai kaza kar kai kaza don ka zauna lafiya to Allah da manzansa kuma su ma suka ce kai kaza kar kai kaza kai kaza kar kai kaza ya bi likita a can saboda yana ganin amfanin yana ganin sa kuro da mu amma ya ce ba zai ba bai hujja da kaddara ba a can amma sai anan na wajen Allah da manzansa sannan zai kafa hujja da kaddara السابع نبقي أن المحتج بالقدر ميكف هجة قدر على ما تركه من الواجبات أكن أبن دي برينا أيوكا واجبي أو فعله من المعاصي كو أبن دي أكتان أيوكا سابو لو اعتدى عليه شخص دا wani mutum zai zo da wani mutum zai zo wato ya farmasa fa malahu ya kwace dukiyarsa aw intahaka hurmatahu ko ya keta alfarmar iyalinsa sun mahtajja bil qadar idan yace me yasa idan aka kama wannan mutumin da yasa yace a ai Allah ne ya kaddaro wa qal yace masa la kada ka zarge ni akan abin da nayi fa inna itida'i kana bi qadrillah kaga abin nan da nayi maka na kwace dukiyarka nayi ma iya nayi ma matanka da 'ya'yanka mata fyaɗe Allah ne ya kaddaro kada ka zarge ni ba ni ne ba Allah ne ya kaddaro zai karbi hujjarsa lam yaqbal hujjatahu ba zai karbi hujjarsa ba fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadar fi nafsi fi ittida'i ghairihi alayhi to ta yaya baya karban hujjar da aka yi kafa da kaddara akan wato ta'adda da wani yayi akan sa wa yatajju bihi li nafsihi amma sai ya kafa hujja da kaddara domin kansa ala wato fi ittida'ihi ala haqqillahi ta'ala yayin da ya keta yayin da ya kutsa ya keta wato haƙƙin Allah ta'ala ai kaga wannan ya zama to mai awo da ma'auni biyu kenan akwai ma'auninsa akwai ma'aunin Allah ma'auninsa shine sai ya kafa hujja da kaddara yace ce a kada ka zarge ni amma ma'aunin Allah kuwa sai ma'auninsa ba za a kafa hujja da kaddara ba amma a ma'aunin Allah sai ya ce zai kafa hujja da kaddara wa yuzkar anna amiral mu'minin ana an ruwaito cewa amirul mu'minin sarkin mu'minai Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya dade shi rufiya ilaihi sariqun istahaqqa al-qat an kawo masa wani barawo da ya cancanci a yanke masa hannu fa amara bi qat'i yadihi sai ya umarni ya ce a yanke hannunsa fa qala sai ya ce mahlan ya amirul mu'minin saurara ya amirul mu'minin ji barawo fa inna ma saraktu bi qadri Allah ai satar da nayi kaddara Allah ce Umar wa فقال ma ونحن إنما نقطع بقدر mu ma muna منا hannunka da kaddara Allah shikenan in kai hujja da kaddara mu ma mun yi hujja da kaddara idan kace hujjar mu ba daidai bace kai ma hujjar ka ba daidai bace in kace hujjar mu daidai ce hujja to in kace hujjar ka daidai ce to mu ma hujjar mu daidai ce shine walil imanu bil qadari thamaratun jalila imani da kaddara ya kunshi wato fa'idodi manya min ha daga ciki al'ula na farko al'itimadu ala Allah ta'ala dogaro ga Allah inda fi'ilil asbabi yayin da mutum ya aikata abubuwan da suke tabbatar da abu bi haythu la ya'tamidu ala sababi nafsihi yadda ba zai dogara akan sababin ba li'anna kullu shay'in bi qadri Allah ta'ala domin kowane abu yana tabbata ne da kaddara Allah baka da lafiya an kai ka asibiti an an ce abinda zai abinda zai maganin rashin lafiya shine ayi operation to ka je ka ce a yi wannan operation din, amma dogaranka ga cewa operation shi zai baka lafiya ka san kawai hanya ce ta samun lafiya amma ba za ta tabbatar maka da lafiya ba sai da ikon Allah to da kaga sai ka dogara ga Allah kana neman kana neman a kai dan kasuwa ne ka sanya kudinka ka sanya jarinka akan kasuwanci da kake ganin kan cewa yana tafiya ka je ka yi tafiya ka ɗauko kaya ka kashe kuɗi ka yi abubuwa kana ganin kan cewa za ka samu riba a ciki duk wannan ƙoƙarin naka a kansa kake dogaro kan cewa dila sai ka samu riba ka san kan cewa komai zai iya faruwa duk da kayi dukkan asbab din to sai ka dogara ga Allah saboda haka yayin da abin ya tabbata sai ka gode ma Allah yayin da abin bai tabbata ba sai ka ce to haka Allah ya kaddaro nayi bakin kokari na hmm? wannan ba zai hana ka sake gwadawa ba wani lokaci domin fatan kan cewa a lokacin zaka dace da wato yarda Allah saboda haka babban fa'ida na imani da kaddara shine dogaro ga Allah mumini mai imani da kaddara shine wato mai gaskiyar tawakkali yayin da duk yayi tanadi ba zai dogara akan tanadinsa ba zai dogara ga Allah ne kada ka taba dogara akan karfinka ko iyawanka ko sababinka ko tanadinka ko shirinka domin ka san kan cewar ba wani mai yi sai Allah sai ka dogara ga Allah الثانية فائدة fa'ida ta biyu. Annahu المرء لا يعجب لا يعجب المرء بنفسه باوا baya yin baya da kansa inda husuli muradihi yayin da ya samu cimma burinsa li'anna husulahu ni'matun min ta'ala domin samun wannan abin ya tabbata ni'ima ce daga Allah bima qaddarahu min asbabil khair saboda Allah ya kaddara na abubuwan da za su kai shi zuwa ga samun wannan alkhairi wan najah da samun rabau da samun nasara wa ijabuhu bi wato kayatarwar da kansa da yake yi ya rinka jin cewa shine yayi yunsihi shukra hadhihi ni'ima yana mantar da shi godiyar wannan ni'ima wato imani da kaddara yana maganin ujubu kun san ujubu yana ɗaya daga cikin cututtukan rai mutum ya rinka ganin kansa a cikin abu yayin da ya ga cewa yana da dukiya da 'ya'ya ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai abin da yasa aka bani wannan saboda wani ilimi ne da nake da shi wani ilimi ne da nake da shi shine yasa na samu wannan baya ya manta cewa ni'imar Allah ce to wanda ya imani da kaddara ya san kan cewa komai yana tabbata ne da nufin Allah da kaddara Allah to ya san duk wani abu da ya faru na alkhairi sai ce to haka Allah yi yayin da ya zamanto kan cewar ya samu nasara a cikin jarabawa yayin da ya zamanto kan cewa ya samu nasara a cikin abin da yake nema ya samu yana kokarin samun mulki ya samu mulki yana kokarin samun dukiya ya samu dukiya yana kokarin samun ilimi ya samu ilimi to ba zai rinka ganin kansa ba zai rinka ganin Allah ne in ya imani da kaddara tunda ya san fa abin da yake tabbata sai da sanin Allah da nufin Allah da rubutawar Allah da halittar Allah sai ya zamanto kan cewar ba zai yi ujubu ba amma wanda bai imani da kaddara ba sai ya rinka ganin kansa yace ce a ai dama ai wani abin dama ai kai ka san dama kana ganin mu ka san sai mu asalita fa'ida ta uku at-tamanina nutsuwa ta zuci warrahatun nafsiyya da hutun da hutu na rai na zuciya bima yajri alaihi min aqdarillah da abin da yake gudana akan sa na kaddara Allah fala yaqlaq bi fawati mahbub ba zai zamanto yana damuwa yana kunci zuciyarsa tana wato rashin zama zuciyarsa ta zamanto tana cikin wato raurawa saboda ya rasa abin da yake so aw husul makruh ko kuma saboda wani abu mummuna ya same shi li anna zalika bi qadrillah domin wannan ya a same shi ne da kaddara Allah dina hum mulku samawati wal ard wanda yake da mulkin samai da kasa wa huwa ka'in wannan abun kuma dole zai afkula mahala babu makawa wa fi zalika yaqulu ta'ala a cikin wannan ne Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wata musiba da take faruwa a bayan kasa ko akan kawukanku ku shine akan dukiyarka ko akan lafiyarka ko akan ranka ko akan iyalinka ko akan iliminka ko akan dai wani abu naka musiba ta zo ta faru face illa fi kitab face wani abin yana yana rubuce a cikin littafi min qabli an nabraha tun kafin mu abin ya zo ya inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah likai la sau ala ma fatakum domin kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubce muku in abin ya zo baka samu ba kada kai bakin ciki ce to ai ma Allah ya riga ya rubuta kaga ba za ka yi bakin ciki ba tunda ka san cewa Allah ya riga ya rubuta don haka dole zai afku komai dabararka komai iyawarka dole sai ya afku wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi alfahari da abin da kuka samu kun samu ka rinka alfahari kana cewa ai dan kai kai ne ko dan ka iya shiri dama kai idan kai saiti kai tsari kai plan kai menene dole sai ya ci to wannan shine alfahari to kai wanda yake mumini a wato Allah yana kawo musiba don ta tunatar da mumini wannan don wani lokaci za ka ga mumini din zai yaudaru yayin da duk abin da yake nema yake samu har sai ya manta da Allah sai ya rinka ganin asbab da iyawarsa da plan ɗinsa da wane ne nasa to wata ran sai Allah ya masa bulala eh da musiba ya ga yayi plan din yayi plan ɗin. Allah ya hana to a lokacin nan Allah ya masa ne wala tafrahu bima ataku bama ataku dan kada ka rinka alfahari da abin da Allah ya warke baka hmm. inna uh, uh, uh, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san dukkan bawa wanda yake mai takama mai alfahari mai cika baki wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini abin mamaki inna amrahu kullahu khair al'amarin sa gabaki daya alkhairi ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan baya tabbata ga wani face ga mu'mini in asabathu sarra shakar idan abin farin ciki ya same shi sai gode ma Allah fa kana khairan wannan sai ya zamanto shine alkhairi a gare shi wa in asabathu darra idan cuta da abin ki ya same shi sabar sai ya hakuri fakana khairan lah sai wannan ya zamanto alkhairi a gare shi wannan mumini ne kawai yake da wannan shi kuwa kafiri in asabatu sarra idan idan idan farin ciki ya same shi to shikenan sai ya dauki alfahari sai ya dauki takama sai ya dauki jiji da kai sai ya dauki jabberanci idan kuma mummuna ya same shi shikenan sai ka ji ya so mazagin mutane ya so mazagin Allah ya so mazagin komai da komai dan me za a yi masa haka wa qad dalla fil qadari akwai jama'a guda biyu da suka bace akan sha'anin kaddara ihdahuma aljabariya na farkon su sune aljabariya jabariya firqa ce da suke daga jabr wato tilastawa alladhina qalu innal abda mujbarun ala amalihi wanda suke ce bawa wato wanda ake tilasta su ne akan aikinsa walaysa lahu fihi iradatun wala qudra ba shi da irada ba shi da qudra shine waɗanda suke cewa ai ma zauna ma in ka je ma ka ma sha wahalar aiki menene ai ba abin da zaka sai abin da aka rubuta maka kai din nan kamar kamar wato ganye ne sai inda iska ta buga ka baka da wani abu ne baka da wani katakus to wannan kuwa abin suke yi domin su warware abinda da Allah ya tabbatar ne na mashi'ar bawa da Allah ta'ala ya ce wa mata sha'u liman sha'a minkum an yastaqim Allah ya ce kuna da mashi'a kuna da kuna da nufin ga duk wanda yake da nufin ya daidaita to su sun ce baka da wannan nufin dan haka suka bace hanya asaniya alqadariya na biyu kuma masu yan yan kaddara masu cewa mutum shine yake kaddara aikinsa alladina qalu wanda suka ce innal abda mustaqillun bi amalihi bawa shine yake wato entatto wato yantacce ne shine yake ista shine yake zamantowa shi kadai da ayyukansa fil iradati wal qudra a cikin nufinsa da qudra babu zancen iradar Allah babu zancen qudrar Allah walaysa li mashi'ati Allah ta'ala wa qudratihi fihi athar nufin Allah da kudura Allah ba ta da wani tasiri tare da bawa abin da yaso zai yi idan mutum ya ce zai bi Allah to tabbas dole zai bi Allah kuma sai ya bi Allah dan yana da nufin yayi ba abin da zai hana mashi'a Allah ba ta dauke shi kibin Allah ba kuma abinda duk yace zai yi din abinda kuma yace ba zai yi din ba ba zai yi ba saboda haka babu zancen kudura Allah anan tunda su a wajen su hatta abinda yake faruwa sai ya faru ne ma sannan yake tabbata a wajen Allah wato Allah bai san abinda zai faru ba kafin ya faru sai in ya faru ne sannan Allah yake sanin sa wal iyad billah warraddu al-ta'ifatil ula raddi akan ta'ifa ta farko aljabariya bi shar'i wal da shari'a da kuma abin da yake faruwa na yau da kullum amma shar'u shari'a fa inna ta'ala athbata lil abdi irada Allah ya tabbatar ma da bawa nufi nasa wa mashi'a da kuma wato da nufi shi da dai ma'anarsu da irada da mashi'a duk ma'anarsu ɗaya. wa adafa al-amala ilayhi ya kuma danganta aiki ya zuwa ga bawa qala ta'ala Allah ta'ala ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda suke nufin duniya daga cikin ku akwai wanda suke nufin lahira kaga ya tabbatar musu da irada wa qala yace wa qulil haqqu min rabbikum wannan kace gaskiya daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wanda so ya imani wa man sha'a falyakfur wanda yaso ya kafirta inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha mu mun tanadar ma kafirai wata wuta wadda wato bangwayenta suka kewaye su al-aya wa ya ce man amila salihan fali nafsihi wanda duk ya aikata aiki na gari fali nafsihi to ga kansa ne wa man asa a fa alaiha wanda kuma ya mugusta to laifin yana kansa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunci bane ga bayi wa ammal waqi amma dangane da kuma abin da yake afkuwa na yau da kullun fa inna kulla insanin ya'lamu al baina bayna af'alihi al kowane mutum ya san bambanci tsakanin ayyukansa da yake bisa zabi allati yaf'aluha bi iradatihi waɗanda yake aikatawa da nufinsa kal akli kamar ci wa shurbi da sha wal bai'i da ciniki wa shira da sayarwa wa shira da saye wa bainama yaqau alaihi bi ghairi iradatihi da abin da yake faruwa a gare shi ba tare da nufinsa ba kalirti ashi min al humma kamar makarkatar mai zazzabi ba shi da iko haka dai in zazzabin ya zo ya rufe shi sai ya rinka makyarketa yana ruwan ɗari yana rawar ɗari wasuqutu min as-sad kamar fadowa daga daga daga kan soro yayin da ya zami kaga ba zai ba zai je ya ce zai fado da kansa daga kan soro ba sai dai ya zamanto abin ya same shi ba bisa zaben zabin sa ba fa huwa fil awwal a cikin na farko kamar ci da sha da sauransu fa'ilun muhtar shine yake yin aiki shine yake da zabin yi bi iradatihi da nufinsa min ghairi jabr ba tare da wani ya tilasta shi ba wa fi thani a na biyu ghairu muhtar ba shi da zabi wala murid ba shi da nufi lima waqa alaihi ga abin da yake afkuwa a gare shi to yanzu aikin mutum na bin Allah na wani yana daga cikin abin da yake bisa zabi ne ko ko yana daga cikin abin da ake tilasta shi yayi abu ne wanda yake bisa zabi والرد على الطائفة الثانية ردي أكن واتو جماعة تبيو سوني القدرية بالشما بالشرع والعقل لشريعة دكما حكمشي نحنكلي أما الشرع الشريعة فإن الله تعالى خالق كل شيء الله شيني حليت الله مدوكي شيني محليت شين دكا كومي وكل شيء كائن بمشيئته دكا حلتا دكا وانا أبو متبتيني دنفن الله وقد بين الله في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته kuma Allah ya bayyana a cikin littafinsa cewa ayyukan bayi suna tabbata ne da nufin Allah فقال تعالى الله تعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan annabawa da basu yaƙi da juna ba bayan wato bayan hujjoji mabayyana sun zo musu da Allah ya so da basu ba walakin ikhtalafu amma sai suka saba fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya imani daga cikin su akwai wanda ya kafurta walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da ba su da ba su kakkashe junansu ba walakin Allah ya fa’alu ma yuri sai dai Allah yana aikata abin da ya so kaga ya tabbatar da kan cewa da Allah ya so da ba za su yi saɓani ba har su kai ga yaki da juna amma Allah amma Allah madaukakin sarki da nufin sa ne wannan abin ya faru saboda kaga wannan raddi ne akan kaddara da kan cewa duk abin da mutum ya so babu wani tasiri akan wato abin da Allah ya nufa wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin hudaha da mun so da mun ba kowace rai shiriyarta walakin haqqal qawlu ne amma magana ta riga ta tabbata daga gare ni la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in za mu cika wutar jahannama daga mutane da aljanu ga baki daya saboda haka sai ka ga waɗansu dole su imani waɗansu kuma ba sa imani wa ammal al hukuncin hankali kuwa fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala gabaki ɗayan halitta universe ɗin nan dukkaninsa mallakar Allah ne wal insanu min hadal kawn mutum kuma yana daga cikin wannan halittar fa huwa mamlukun lillahi ta'ala dan haka shi mulkin Allah ne wala yumkinu lil mamluk an yatasarrafa fi mulki malik illa bi idnihi wa mashi'atihi wanda yake kowa mallaka na mahal na mai mulki na mamallaki ba zai yi ya zamanto yi wani tasarrufi a cikin mulkin wanda yake shine mai mallaka ba sarki sai da izinin sa da kuma nufinsa to wannan shine abin da ya danganci kaddara wanda imani da shi yana daga cikin cikar imani da algai kuma a cikin wannan duk da yake muna ta mun yi shi mun yi darasin a gurguje fa'ida shine mu san abin da imani da kaddara ya kunsa cewa imani da cewa Allah ya san komai Allah ya yi nufin komai Allah ya rubuta komai da zai afku bayan Allah ya san shi sannan Allah ya yi nufin dukkan abin da zai afku kuma Allah shi ne yake halittar dukkan abin da zai afku kuma ba a kafa hujja da kaddara domin baka santa ba ba kaddara ba ta tabbata sai al-maqdur abin da aka kaddaro ya bayyana abin da aka kaddaro kuwa shine aikin saboda haka ba zai yiwu kace za ka kafa hujja da kaddara kafin kai aiki ba shi yasa aka ce kai dai kai ta aiki kai ta aiki kana kana kai ta aiki da shari'a da abin da Allah yake yarda da shi kana barin abinda da Allah yake baya so abin Allah baya yarda da shi abinda Allah ya riga ya rubuta shi zai tabbata abin da kake yi aikinka ne domin Allah ya halicce ka ya baka iko ya baka zuciya mai yin nufi ya baka ƙarfi mai yin wato mai aiki da abin da zuciya take so to amma dukkan wannan yana ƙarƙashin tasarrufin Allah madaukakin sarki na jujjuya shi yanda yake so to yayin da mutum ya zama zamanto sa shine nufin abin da Allah madaukakin sarki yake so to shikenan dama abin da ake so kenan daga mutum ya karkata zuwa ga alkhairin da aka nuna masa babu abin da zai hana shi yayin wannan domin ba zai iya kafa hujja da kaddara ba tunda bai santa ba don haka zai kafa hujja da abin da bai sani bane saboda haka ya zaɓi sharri ya zaɓi abin da yake zuciyarsa tana gaya masa kan cewa wannan ba mai kyau ne tunda Allah ya sanya a cikin zuciyar mutum sanin sharri da sanin alkhairi yayin da mutum yake yake damu yayin da mutum yake fitsara yake shedanci ya san abin da yake ba shi da kyau to zai yi wannan ne ko ko zai kokarin yayi alkhairi da fatan kacewa alherin shine zai tabbata tunda baka san abin da Allah ya kaddara maka ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ake masa wannan tambayar e i'malu ku aiki da aikin alkhairi kowa an sauke masa ya zuwa ga abin da aka halicce shi domin sa to sannan na'am hmm. Hmm. eh maganar shaidan tana nan domin duk yana daga cikin abin da Allah ya tsara halittarsa a kai cewa bayan an nuna maka alkhairi an nuna maka sharri sai kuma aka ce akwai abin da zai taimaka maka wajen alkhairi hmm? akwai abin da zai taimaka maka wajen aikin alkhairi akwai abin da zai taimaka maka wajen aikin sharri abin da zai taimaka maka wajen aikin sharrin nan makiyinka ne shine shedan saboda haka kuma yana zuwa maka ne ta inda baka ganin sa yana zuwa maka da waswasi ya zayyana maka abin da Allah madaukakin sarki baya so saboda haka dan kasancewa yayin da yake zayyana maka makiyinka ne kuma an ce ba abin da zai maka maganin sa sai dai ka dangana shi da mahaliccinsa sa ka ce a'udhu billahi hmm? a innal ladina taqaw idan masahun ta'ifun mina ash ta zakaru, wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta billah idan wata wato fusga ta fusge daga daga shaytan to ka nemi tsarin Allah daga kaga yana kawata maka sharri bayan zuciyarka ta san sharri ne ba kyau ka je yana cewa kai menene ai wannan yana izaka yana izaka haka to fasta billah ka nemi tsarin Allah ya ce maka in kai haka sai shi kuma Allah ya baka sai Allah ya tsare ka daga gare shi kuma idan har ya samu rinjaye akan naka kai to kada ka zamanto dan cikin aljihunsa ka ce shikenan ka zamanto dan lelansa sai kullun kuma kana tare da shi sai ka tuba ka dawo kace ba za ka bi sa ba to kana kokarin bi din to shine abinda Allah ya kaddara maka na alkhairi shine zai tabbata amma mutum ya ce zai kafa hujja da kaddara to wannan ba hujjar yake kafawa ba bal bin abin da yake cikin ransa na rashin na rashin kirki da rashin alkhairi shi yake bi to sannan kuma mun ga irin fa'idar da ke cikin kaddara imani da kaddara na dogaro ga Allah da wato rashin alfahari da kai da rashin ujubu da kuma a wato rashin da na sani idan wani abu ya zo ya faru ka zo kana yin da na sani wanda yake shine zai sanya ka ka bude ma kanka kofar sharri to a ƙarshe sai a malam ya kawo ahdaful aqidatul islamiyya a kunshe muna so mu san menene wato a manya-manyan manufofi na aƙidar addinin musulunci alhadaf abin da ake nufi da alhadafi hadaf muna mukan ce a hausa ma hadafi shine manufa manufa yutlaqu ala ma'ani ana amfani da shi wajen ma'anoni da dama minha algharab <clears throat> yunsabul yurma ilaihi shine wato kamar wato wurin harbi da za a sanya kamar yayin da mutane suke koyan harbi a san a sanya a sanya alama wanda mutane za su rinka harbi zuwa gare shi wa kullu shay'in maqsud haka dukkan abin da ake nufi ana kiransa alhadaf wa ahdaful aqidati al-islamiyya abin da ake nufi da hadafan shi aqidan musulunci maqasiduha manufofin shi aqidan musulunci wa ghayatuha an-nabila da kuma wato abinda take cikewa ya zuwa gare shi masu girma almutarattabatu almutarattabati ala tamassuki biha wanda suke tabbata yayin da mutum ya riko da ita wa hiya kathiratun mutanawwi'a suna da yawa maksudin aqida suna da yawa minha daga ciki awalan na farko ikhlasun niyya tsarkake niyya wal ibadatu lillahi ta'ala wahdahu da kuma tsarkake ibada ga Allah shi shi kadai li'annahu al-khaliq domin Allah shine mahalicci la sharika la babu abokin tarayya a gare shi fa wajaba an yakuna al-qasd wal ibadatu lahu wahdahu dan haka dole wato manufa da ibada ga baki ne zaman to ga Allah shi shi kadai thaniyan na biyu tahrirul aqli tsarkake tuna tsarkake hankali wal fikri da tunani min at-takhabbut al-fawdawi daga wato wauta daga fadawa cikin wato rudu annashu an khuluwil qalbi min hadhihi al-aqida wanda yake tasowa yayin da ya zama zuciya bata da wannan aqida yayin da zuciya zaman to bata da aqida to rudu ne kawai saboda wanne zaka bi zaka ce idan an mutu hmm, za idan mutum ya mutu zai je ya dawo ne a matsayin giwa ko ya dawo a matsayin kiyashi saboda haka kiyashin da kake gani watakila kakan kakanka ne hmm? ko kuwa idan an mutu shikenan an tafi kenan babu wani abu don ba wanda ya je ya gano ya ce babu wani abin ya zo ya gaya maka hmm? duk waɗanda suke faɗa fa duk zato ne tunani ne to kaga wannan fauda ne menene da ka tsaya kai imani da lahira an gaya maka kuma wanda suka faɗa mutane ne wanda su ne suka tabbatar da abin da ake kira gaskiya gaskiya wa ya san wane ne ya wato ya fede mecece gaskiya in ba annabawa ba su ne suka fede mecece gaskiya ba yadda za a yi wanda ya zo yake umarni a gaskiya ya zamanto shi kuma ya shiryo wata gagarumar ƙarya ne sannan kuma a ce al'amarin sa ya miƙe ba zai yiwu ba to wanda suka fi kowa gaskiya sun gaya maka gashi in an mutu lahira ne haɗuwa ne da Allah to wannan zaka yadda da shi ko ko zaka shiga cikin waɗannan abubuwan ne na ruɗu to aqidar musulunci tana tsarkake tana baka yanci ta tsarkake zuciyarka da tunaninka daga fadawa cikin ruɗu na mutane domin mutane a cikin ruɗu ake sai kana karanta waɗanda ba su sai kana karanta irin rubuce-rubucen waɗanda ba su yadda da Allah ba da waɗanda yake ba su yadda da ran lahira ba kaga irin sai su baka tausayi musamman in ka samu waɗanda suke yi abin da gaske akwai a wannan yaya suna yawa wannan ne Descartes malamin lissafi din nan na Faransa wanda ya geometry discard ne eh discard eh shine yake cewa yayin da mutum ya tsaya ya duba wannan duniyar da tsarin da take a kai da kuma yana tafiya daidai bisa tsari da irin nau'i na halitta daban-daban sannan kuma ya ga kansa shi mutum a ciki Yaga ga shi ne yake tunani akan wannan har ya san wannan yake sa, sannan kuma ya ga ya tambayi kansa daga ina yake me yasa aka yi shi yanzu daga nan din in ya zo ya mutu ina zai tafi ya ga kan cewa ba shi da ansa a kan wannan to wato abin da yake yake buga hankalinsa na kyan wannan halittar sai ga kan cewa wannan rudin da yake ciki ya fi tayar da hankali ya fi buga hankali irin bisa kyan halittar da yake buga hankalinsa rashin rashin sanin wannan ansa na waɗannan abubuwa to abin da fa suke ciki kenan masu hankali daga cikinsu wala yunabbi'uka mithlu khabir masu hankalin abin da suka ce suke ciki kenan to kaga ku ba wanda yake tsira daga wannan rudu sai mai ingantacciyar aqida ta musulunci li'anna man khala qalbuhu minha duk wanda ya zamanto zuciyarsa babu aqidan musulunci fa huwa imma farigul qalb imma zuciyarsa babu komai min kulli aqida bashi da wata aqida wa abidun lil maddati al hissiyati faqat mai bauta ma madda kawai shi yasa zaka kan cewar ba abin da zai sai dai ya shagiya ya manta da duk waɗannan abubuwa. yayin da ya samu ni'ima ya ni'ima ya wato abin nan ya sheke aya ya manta da dukkan waɗannan abin da zuciyar za ta ga masa in ya kwanta yayin da tunanin zai zo masa ya ji ya kasa bacci sai ya hambaki kwaya zan ya samu ya bacci kada ya manta da wannan haka suke rayuwa wa imma mutahabbitun fi dalalat wa imma kuma mai kutsawa ne a cikin bace-bace bata iri-iri a fi fi dalalatil aqaid a cikin batan aqidodi daban-daban wal khurafat da kuma wato canface camface na na uku arrahatun nafsiya aqidan musulunci tana bada wato hutu na zuci wal fikriya da hutu na tunani fala qalaqa fi nafs babu wato rashin kwanciyar hankali wala iraba fil fikr babu rashin babu wato <clears throat> wato rikici a cikin tunani لأن هذه العقيدة دومن وانا عقيدة تصل المؤمن بخالقه تنا سادة المؤمن ده ده محل تشنسا فيرضى به ربا يجينا da الله أو Ubangiji. mudabbiran mai gudanar da al'amarinsa wa hakiman mai masa hukunci wa musharri'an mai kafa masa shari'a fa yatma inna qalbu fa yatma innu qalbuhu bi qadrihi sai zuciyarsa ta nutsu da wato girma da ikon Allah wayan sharihu wayan sharihu sadruhu lil islam zuciyarsa ta zamanto ta karbi musulunci bisa yarda da miƙa wuya fala fala yabgha fala yabghi anhu badila ya zamanto baya neman wani musanya a maimakon sa rabi'an na hudu salamatul qasdi zai samu wato ingancin nufi wal amali da ingancin aiki min al inhirafi fi ibadatillahi ta'ala aw mu'amalati al makhluqin ya samu ingancin nufi da ingancin aiki daga zamanto ya samu karkata a wajen ibadar Allah ko wajen mu'amala da mutane li'anna man assasaha لأن من أسسها لأن من أسسها الإيمان بالرسل domin abin da ya tabbatar da wannan li'anna min ususiha domin daga cikin li'anna min ususiha daga cikin wato daga cikin daga cikin asasi ginshikan aqidar musulunci imani da manzanni almutadammin littiba'i tariqihim wanda yake ya kunshi da bin hanyoyin annabawa zati salamati wanda take hanyoyin annabawa sune wato hanyoyi masu aminci fil qasdi a cikin nufi wal amali da kuma a cikin aiki ai wato mutum zai samu wato ingancin nufi da da da kuma amincin nufi wato ya zamanto yana da wato nufi kyakkyawa da aiki wanda yake kyakkyawa lafiyayye domin me domin yana bin manzanni ne su ko manzanni akan wannan suke kaga manzanni ba yan falsafa bane duk wanda yake so kuma ya san irin abin da ya kare yan falsafa suka kare akai ka je ka ga tarihin su ko sha'irai ga yanda suka kare ko bokaye ga yanda suka kare babu wani wanda zaka daga kace kana son sa amma annabawa kuwa a cikin tarihin mutum duk wanda aka ɗaga shi ka san kan cewa wannan shine muntaha da mutum ya kamata ya zamanto kaga arna suna faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam mushkilolin duniya din nan mun san mutumin da idan ya zo tsakanin wuni tsakanin safiya da yammaci zai maganin ta shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wanda ya rubuta tarihi saboda yan wato masu aƙidan kafirci suna cewa annabi Musa kawai kirkiro shi akai wato babu annabi Musa kirkiro shi akai yace duk wanda ya ga duk wanda ya karanta tarihin annabi Musa ya san yafi ƙarfin a kirkire shi Ya fi karfin zuciya ta kirkiri wannan zuciya za ta iya kawo maka labarin gizo za ta iya ƙirƙiran gizo tatsuniya ba za a iya maka tatsuniya irin ta su gizo saboda iyakar tunanin su kenan amma zuciya ba za ta iya sanna'a maka shafsiya irin annabi Musa ba zuciya za ta iya kawo maka labarin irin su Shylock irin su Merchant of Venice irin su Macbeth saboda an san su irin waɗannan shaidanun ne irin waɗannan shadiran da sauransu amma ba sai kawo maka zuciya ba za ta iya maka tatsuniya a kawo maka mutum kamar annabi Musa ba yace kafiri ne yake ba yace annabi Musa ya fi karfin ta zamanto shafsiyar da aka mayar da shi tatsuniya da wato tatsuniya ta kirkiro shi to aqidan musulunci saboda an asasa ta akan imani da tafarkin annabawa tana ba wa mutum wato ingancin nufi da ingancin aiki hamisan na biyar alhazmu wal jiddu fil umur wato azama yankewa da kuma yin abu al'amura da gaske bi haythu la yafutu fursatun lil amali salih illa istaghallaha yadda zai zamanto babu wata dama da za samu na mutum ya aiki na gari face ya yi amfani da wannan damar raja'an littawab saboda kaunar sakamako wala yara mauki a ithmi baya ganin wani waje na laifi illa da anhu face ya nisance shi haufan min al-iqab saboda tsoron ukuba li'anna min ususiha al-imanu bil ba'thi wal jaza'i 'ala al-a'mal domin daga cikin ginshiƙen aqidar musulunci imani da cewa za a tayar da kai bayan mutuwa za a yi maka sakayya bayan mutuwa akan ayyukan da ka aikata wali kullin darajatin mimma amilu kowa zai samu darajoji daga abin da suka aikata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka ba marafkani ba mai rafkana bane ga barin abin da suke aikatawa wa kad hatta nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'umma ga wannan manufa fi qawlihi a cikin fadin sa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min daif mumini kakkarfa ya fi soyuwa kuma ya fi alkhairi a wajen Allah wato ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa wajen Allah bisa mumini mai rauni wa fi kullin khair a cikin dukkaninsu akwai alkhairi da mai raunin da mai karfin dukkaninsu akwai alkhairi mumini ba daidai yake da fasiki ba ihris ala ma yanfa'uka yi kokarin neman abin da zai yi kokarin samun abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kada ka gajiya kada ka gajiya ka zamanto kan cewar baka kokari baka neman abin da yake zai amfane ka ka zamanto baka amfani da kwanyarka domin shine al'ajizu rashin amfani da kwanya wa in asabaka shay'un in wani abu mumuna ya same ka fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza wa kaza kana kaza wa kaza law anni fa'altu kana kaza wa kaza kada idan wani abu ya same ka ka ce da kada ka ce da na aikata kaza da ya kasance kaza da kaza ne walakin qul sai dai kace qaddara Allah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddaro abin da duk Allah ya so kuma shi yake kaddarawa fa inna law taftahu amala shaytan domin law tana bude kofar shaytan kofar aikin shaytan wato mumini ya zama to kan cewa kullum mai kokari ne wajen aikin alkhairi mai kokari ne wajen barin aikin sharri saboda tasirin aqida sadisan fa'ida wato manufa ta shida ta aqidan musulunci takwinu ummatan qawiyya kafa al'umma gina al'umma wato gina al'umma wacce take mai karfi tabzulu kullu ghalin wa rahis tana kokari da dukkan abin da yake za ta iya bayarwa da mai tsadan da mai araha fi tabbiti diniha wajen tabbatar da addininta wa tawqidi da wa tawqidi da aimi da kuma wajen tabbatar da wato ginshikan addini ghaira mubaliyatan bima yusibuha fi sabili dhalik ba damuwa da abin da zai sa wannan al'umma bata damuwa da wani mummuna da zai same ta wajen tabbatar da addini wa fi hadha yaqulu Allahu ta'ala akan wannan ne Allah madaukaki yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su shakka ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu domin ɗaukaka addini a cikin tafarkin Allah ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya sabi'an na bakwai alwusulu ila sa'adati dunya wal akhirah aqidan musulunci daga cikin manufarta tana sadarwa da wato arziki da farin ciki na duniya da lahira bi islahil afradi wal jama'at ta hanyar wato kyautata da gyara daidaikun mutane da kuma da da kuma al'umomi ونيل الثواب ونيل الثواب والمكرمات da kuma samun ladaddaki da kuma darajoji wa fi ya yaqulu Allah ta'ala akan wannan Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wanda duk ya aikata aikin alkhairi ko namiji ko mace wa huwa mu'min alhali mumini ne fala nuhiyannahu hayatan tayyiba to wannan za mu rayar da shi rayuwa wadda take mai tsarki mai daɗi. wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma wallahi za mu cika musu ladan su da mafi kyawun abin da suke aikatawa wato a cikin ba wai za a ba su ne da kyakkyawa ba a'a cikin abin da suke aikatawa wanda yafi komai kyau sai a ba su yayin da suka yi azumin watan Ramadan azumin da suka yi wanda yafi komai da shi za a rubanya musu dukkan sauran ranakun azumin wa haka za a cikin dukkan sauran ayyukansu hadi babu ahdafil aqidatil islamiyya waɗannan su ne waɗansu daga cikin manufofi na aqidar musulunci narjullaha ta'ala an yuhaqqiqaha lana halana li jami'il musulmi muna kauna Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da waɗannan manufofi kyawawa na aqidar musulunci gare mu da kuma ga dukkan musulmi baki daya هذا وصلى الله وسلم Muhammad wa ala alihi نبينا محمد وعلى Allah ya ji الله sheikh Muhammad bin Salih صالح العثيمين da muka karanta wannan littafi nasa abin da yake na ciki abin da ya faɗa ya dace da abin da Allah madaukakin sarki yake so Allah madaukakin sarki ya shi cikakken ladansa abinda kuma yayi na kuskure Allah ya yafe masa Allah ya karba ayyukansa kuma Allah maɗaukakin sarki ya bamu ikon aiki da shi a mun yi karatun nan gabaki ɗaya babu tambayoyi saboda kokari muke yi mu ga kan cewa cikin yan kwanakin nan mun samu mun sauke littafin saboda haka yanzu tunda muna da kamar minti biyar kafin kasar da cika in akwai tambaya sai mu ansa ko tambaya ɗaya ko biyu insha Allah akwai a rubuce to kawo mu ga wanda suka sauƙaƙa wannan ya ce don Allah malam menene hukuncin wannan littafin na sunayen Allah wanda kowane suna sai an rubuta iya adadin da za a karanta da kuma buƙatar da wannan karatun zai biya Ah, wannan yana daga cikin abin da ba shi da asali a cikin addini akwai littafi a nan asma'ullahi husna kowane suna sai a faɗe shi da ma'anarsa kuma sai a faɗi adadin da za a ja shi babu wani wanda yake kayyade adadi da za a ja na wani zikiri in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki ya ce sunayen Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su roƙon Allah da sunayen shine yadda muka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda yake cewa ya ثبت قلبي على دينك اللهم أنت مصرف القلوب فصرف قلبي على طاعتك اللهم فالق الإصباح وجاء إلى الليل سكنا والشمس والقمر حزبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس اللهم أنت الله لا إله إلا أن نسألك بأن لك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا wannan shine ma'anar kiran Allah roƙon Allah da sunayen nasa ba ka zauna kai ta cewa ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ba wai abin da ba shine abin da ake nufi ba hasali wannan adadin da ake bayarwa abu ne wanda yake abu ne wanda yake ba daga musulunci yake ba yahudawa su suke da littafin da lissafin adadi yayin da aka saukar da alif lamim sai suka ce sai suka yi lissafi alif ga adadinsa lam ga adadinsa mim ga adadinsa wannan shine iyakacin adadin shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam alish da suka ga an saukar da alif lamim sad sai suka ce to an ƙara masa da suka ji an ce ka ha ya ayin sai suka ce a to wannan kuma bamu gane ba to kaga kenan ya nuna wannan lissafin da ake yi na huruf baya daga cikin addinin musulunci abu ne na yahudawa saboda haka kada ka yi itikadi cewa idan idan baka kira sunan Allah in baka wato kamar Allah madaukakin sai ya ce Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz ka roki Allah ka ce Allahumma anta latifun bi ibadika tarzuqu man tasha wa anta al qawiyul aziz Allahumma arzuqni kane kane kane ma arziki da wannan sifa kai tawassuli ka kira Allah da wannan suna nasa na Allah idan ka ce sai ka ja wannan saboda allatif 129 ne in aka yi lissafi in kai wannan shine ka samu biyan bukata wato kenan ka ce ba Allah ne yake bada biyan bukata ba wato adadin ne daga kayi adadin la mahala sai abin ya faru shi ku Allah bai tsara duniyarsa akan haka ba domin inda haka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bayyana mana eh eh to wannan shine ai masu hadisi sai saboda haka gaskiya wannan littafi bid'a ne kuma kada mutum ya aiki da wannan kai dai ka roki Allah da sunayensa kyawawa kai tawassuli da su ba tare da ka kayyade kanka da wani adadi ba ba tare da ka kayyade kanka da wani adadi ba a ah, suratul mu'minun daidai ne mutum ya dogara da kaddara in cuta ta kama shi da ki neman magani ba daidai bane ba daidai bane mutum ya ce ba zai nemi magani ba domin annab sallallahu alaihi wasallam na farko dai ba a dogara wannan yana daga cikin babin kafa hujja da kaddara don baka san abinda baka san kaddara ba abinda Allah madaukakin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi shine yace tadawu ibadallah ku nemi magani wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abu yazo ya same kace ba za ka nemi magani ba kaga kenan baka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce ne ba za ka ci abinci ba amma kuma a za ka dogara ga Allah ya ciyar da kai wato ya kosar da kai kaga in kai haka ka saba hikima ka saba shari'a saboda haka wannan kuskure ne hmm. na'am la yarqun wa yastarqun ba sa ruqya wannan bai ce ba a ce ba sa ba sa magani ba gabaki daya ba a ce ba sa magani ba gabaki daya ruqya nau'i ne na magani kan cewa ba sa yin wannan bai kora kan cewa suna yin wani ba a sannan wannan ko ba hujja da kaddara bane wannan ba hujja da kaddara bane annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi babin tawakkali ne yani zaka iya ruko da zaka iya kin ruko da sababi ka dogara ga Allah kawai wannan hadisin ba abin da yake nuna ba kenan hadisin yana nuna kan tsabar dogaro ga Allah da dogaro akan Allah din ba tare da waiwayen sababi ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya mana kenan wani mutum wannan hadisi sahih da wannan mutumin yazo ya ce masa ya rasulullah ina tare da raƙumata in sake ta in dogara ga Allah ko in daure ta sannan dogara ga Allah yace iqilha eh, wa tawakkal ka daure ta ka sa mata da baibayi sannan ka dogara ga Allah amma ka ce ka sake ta ka dogara ga Allah bai nuna masa haka ba saboda haka aiki ne da hikima aiki ne da shari'a sannan wannan yace ko da ke ba ta da alaka da wannan darasin amma dai zan amsa Ah, mutum zai iya lizimtar sayyidul istighfar a yayin dawafi da yayin sa'ayi da kwanakin mina da ake yi yayin aikin hajji sai sayyidul istighfar mutum zai iya yi sayyidul istighfar ba a kayyade shi da yinsa da safe da yamma ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidul istighfar shugaban dukkan istighfar shine kaza sannan ya ce duk wanda ya faɗe shi da safe sannan ya mutu a wannan rana Allah zai gafarta masa wanda ya fade shi da yamma sannan ya mutu a wannan dare Allah zai gafarta masa to haka akwai abu biyu akwai bayyana shi sayyidul istighfar din a matsayin siga daga cikin sigogin yin istighfari ga Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan akwai kuma fa'idar yin sa sau ɗaya da safe da sau ɗaya da yamma to amma mutum zai iya yin istighfar da shi ya ta yin istighfar da shi daga cikin sigogin istighfar aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya lizinci istighfari Allah zai sanya masa mafita Allah zai sanya masa wato mafita daga dukkan kunci ya azuta shi ta inda baya tsammani saboda haka in yace zai ta yin istighfar ya dauki sigar sayyidul istighfar yake ta yin istighfar da shi babu komai ya ɗauki lafazi wanda yake ba a ma'asuri daga annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin falala wanda yake a cikin dukkan siga istighfar ma babu kamar sa haka babu laifi na'am a cikin sujada shi ma addu'a ne mutum zai iya yi eh mutum zai iya yi babu abin da ya nuna kayyade shi da kan cewa ba a yin sa sai kawai sau ɗaya da safe ko sau ɗaya da yamma eh, hadisin bai nuna haka ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت مقلب القلوب وأنت مصرف القلوب فصرف قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين